الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna sinaba yau muna 21 ga watan wato gulƙada hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 21 kuma ga watan shida miladiya biyu Allah tabaraka wa ala muke roƙo ima na dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai karanta wannan littafi kusa ثلاث وستون muna cikin magana oh, ko kisa ta sha takwas شاتقوس ce masra'u barsisa al'abidul jahil kenan wannan shine abin da muka fara kuma kamar yadda muka sani ba fa manufofin kinsoshin nan shine kawai mu ji labarin ba ko mu ji abin da aka ake so shine kowane mu kalli abin da yayi mu kalli akiba abin da ya biyo baya da ya yi mai aka yi masa sai mu kuma mu ji tsoro domin idan muka kwaikwayi waɗannan abubuwan to wannan abu kuma zai same mu muma ko kai tsaye ko ko kai kai ce akwai abin da mutum ɗaya zai yi ya sa ta dalilin shi ya jawo ma al'umma to shi yasa ake kawo kisoshin ana ba da labarin su kuma yadda muka sha bayani al'ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab idan aka ba da labarin wata kissa to ba fa ana ba da ita bane dan a ce ta tsaya a kan waɗancan da aka ba da a kansu a'a an yi kissan ne dan a ji inda aka faɗi akiba mai kyau to sai a gane duk wanda ya bi shi ma irin wannan halin zai samu akiba mai kyau inda aka zo a kissa aka ba da labarin mummunan akiba ga wanda suka yi to fa ibran shine mu ma mu lura dan in mun kwaikwaye su abin zai same mu wannan shine babban abin da ya kamata mu lura da shi ya fito ko saboda haka ana magana jiya aka kawo hadisai wanda aka yi magana ƙarƙashin wannan kista ta al'abidul jahil aka yi bayani akan abin da ya sabbaba wannan wannan shine kuma abin da za mu shiga yau kan kistan kanta ya ce wa hana hannun a abidin jahilin shi nan yanzu za mu haɗu da za mu yi magana a kan wani mai bauta amma jahili min ubadi bane isra'ila daga cikin wato masu bautan banu isra'ila ita hawara alaihi shaitan wanda shaitan ya ruɗa ya mamaye tunanin shi ya kautar da shi wato shaitan ya kai masa farmaki ya mamaye shi kuma ya samu nasara a kan shi fa'auqa'ahu fi sharri amali amalihi fa dammara ibadatahu wa salabahu imanahu fa kafara ba'da imanin wa sannan baya hakanan wa hawa ba'da an ittaba al hawa ya ce wannan bawa da za mu yi magana shaidan ya samu nasara a kan shi fa auqahu fi sharri amalihi ya jefa shi a cikin sharrin aikinsa da yake yi wannan abubuwa na shi na abun nan shaidan na shirya mugunta shaidan na shirya kaza ya zo ya ɗauki wannan bawa ya wurga shi cikin wannan muyagun ayyuka ya ja shi shi ma ya ɓata na shi fadan mara ibadatahu ya lalata bautarsa ta dalilin wannan wasalabahu imanahu sannan kuma ya kwace mai imani salaba kamar misalin kana sanye da riga a kwace ko kuma kana rike da wani abu a firge ma mutum to haka shi dan yayi ya firge ma wannan bawan Allah imani fa kafara ba da imanin ya zo ya kafirta bayan da ya yi imani domin kafirci shi ya tsantsa ba ta tsaya a zunubin kaɗai ba ne a kuka kalli wancan da muka ba da kisa kwanaki wanda abu musa al'ashari ko ya yi ma 'ya'yansa wasiya ya ce idan za ku mutu ku yi ƙoƙari ku mutu irin mutuwan sahibu rabit aka ne ko? aka ce wasiya ya ma'ya'yan shi ya ce idan mutuwa ta same ku to ku mutu irin mutuwan nan ta sahibu rabit sahibu rabit kamar ka ce mai guntun waina ko wanda ya gutu aka ba shi guntun gutsuran waina ku mutu irin mutuwan mai gutsuran waina haka ya gaya ma'ya'yan shi to dole ne ba su labarin wannan mai gutsuran waina ya ce wannan mai gutsuran waina wani bawa ne daga cikin bayan Allah cikin can banu Isra'ila shi ma ya ware wani wuri yana tabauta yana tabauta aka ce ya yi shekaru shekara arba'in wasu suka ce ba ya ce dai shekara arba'in yi yana bauta Allah yana tabauta Allah yana tabauta Allah malam sani ba ma tare da kai ina lura ai yawwa to yanzu ne muke tarihi dama ma tare to ai wa littafin nake magana ba yanzu shi yasa nace maka ba mu tare to kana ta neman inda ake nan a ma yan ba a nan bane na ce maka wani littafi ko karanta wanda ina daga wanda ina gani ana eh, kana neman littafi a da wuri ba wanda za ni ba ce na gaba kuma kullum sai a ci a gaida malam shafi kan da ne wata rana ba zuwa tanda kamar ka a ci a zo ka biya wasu littafin ba ma nan kuma kada zai da za ka yi doge bai shi daga wata duniya zai taso a yaya kullum da ya can da malar sani kafin su zo wani hajji ya ce ya yi mafarki ya gani ya ɓan haɗu kowa da malar sani ka ga da malar sani ya haɗu wadda da aka zo ji kowa na ga shi kafin kowa zuwa da wuri ka zo ta karfe hudu ko wani ya zo ta daga yawwa wasu ma jiya daga fatakon suka ce wai su da Allah su haye su masa ga fuska ba la ba duk wanda aka tura ne ce za a turo masu da su su da Allah gumuro za a haɗa guda ne sau da aka yanzu so ke yau da za a za tashi za a haɗa da malar sani da Allah gumuro a yi wasu hoto su biyu saboda a tura masu a to wasu sai su ce a tu masu ga Allah gumuro wasu ce masu ga ga malar sani ba to aka haɗa guda biyu ba an huta ba wala baka a tashi a yi masu hoto mai kyau a turo min in tuttura man wanda suka a tura masu wa alaikum salam nami to a ganka sai an ganka in sun ganka in sun ganka a can kafa sara wasu da kansu za a ce ba za ka da ba ga da ala guburo da da ala guburo da da malar sani malar ne da ina inda inda mai rodi rodi kenan har da inda ana su shine a tsakiya a sa inda a tsakiya ga ala guburo nan ga malar sani a gefe da gaske nake fa gaske nake gaskiya sun dame ni da gaske suke to da aka yi an tashi a yi musu hoto a sa inda a tsakiya ga malam sani a gefe ga alan gurguru a gefe a bani ni kuma a turo mai in tura ma duk wanda ya tambaya in tura mai kaga shike na huta wallahi da gaske nake tambaya ta suke yi sai su so na san yadda zan gaya masu an an yi zan zo abinda zan zo in ce muku ga wannan na gefen kaza shine malam sani na tsakiya shine inda na karshe shine dan borno ai ba ya akwai yadda za a yi nuna masu alama to kaji ma kaga yawwa amma yi a rubuta yawwa ga masana ku yi man yau a samu wanda za su da malam sani da shi da alan gumuro da inda a sa inda a tsakiya shi ma tura ma yan uwan shi can nufa su ga indan dan ba wasu ba su ma san shi ba karamin inda ne akwai manya-manyan indan su ma su gani su ga indan su wanda ake ta kira na kullum <laughs> yana da amfani kuma su ne hukuma ta alkhairi to ba shi kenan ba in suka yi gaisuwa ta gaba daya za su ce da Allah gaisa musu a gaisan musu da yan uwa al'abun nan ba suna suna mana fata alkhairi sai kuma su waro kuma su ce musamman kuma a gaida malar zai da gaida alan guburo wani ba ta yi wani dan barna ne saboda yana jin yadda nake faɗin alan guburon kamar na iya <laughs> to ina ce <laughs> alan guburo a ga da alan guburo to wani kuma ya ce shi kuma shi so yake yi shi kuma Allah ya kawo shi ranar da zai ga shugaban ba su hakuri da shugaban ba su godiya to aka su ba da su ya kamata ana sauran ka hada su a zuwa ɗauki yau shugaban ba su godiya bai zo ba amma shi ba zai bai shi a ɗauki shugaban masu hakuri a ce to ga shugaban masu hakuri sai kuma shugaban masu godiya ma ya zuwa a ɗaukai a huta kaga shi kenan ba su gani suna jin daɗi yi gani su ce su ji daɗi suna wata duniya wani fa yana italy ne to ya zai ga mutum in ba irin wani abu ne din ba to kage wani su da wanda ya magana nan shi je daga fatako da yake to suka ce da Allah suna zo su ga ba shi ke gara su ga kotu daga yadda za a yi da <laughs> ko su kawai alamun mu koma inda muke shi wannan ya shiga wani wuri yana tabauta yana tabauta yana tabauta sai da ya shekara arba'in wannan irin sharri ya gitta mai ta wata mace ta gitta mai kwana bakwai ya haɗu da ita suka yi ta saɓo kuma daga nan sai kuma ya tuba ya gane wannan abu da ya ba daidai ya ba saboda haka sai ya fara ɗaukan mataki na farko na cewa idan mutum zai tuba mun yi shi da muke karanta wancan littafin attauba tashin farko ya bar abu wurin da yake saban idan bai bari ba za a iya samun matsala sannan ya bar abokan da yake saban tare da su sannan ya yi tuba kuma wanda ya nadama kan cewa lallai abin nan ba daidai ba ne duk waɗannan ba su haɗu ba ba ya sa ba ya tuba sai ya koma kun ga wancan mutumin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya da aka zo ana so ya maganin ta za a shi tuba shi wanda ya gaya mai na farko ce ba za a shi tuba shi ya kara da shi suka zama ɗari ko amma da ya samu wanda yake da ilimi sai ya ce ba ba wanda zai shiga tsakanin bawa da Allah tabaraka wa ta'ala amma yadda za ka kai tuban nan ka bar garin nan na sabo ka koma garin wasu bayin Allah waɗanda ba saɓo suke ba bautan Allah suke yi ka tuba a garin ka ci gaba da zama a garin kana bauta Allah tare da su rayuwarka ta ƙare tare da su sai kama hanya ko ya tafi Allah da ikon shi bai kai garin bai mutu zai mutu a hanya kun ga daga ƙarshe dai ga yadda kisa ta faru aka ce mala'ikan azaba ya zo ɗaukar ran shi mala'ikan rahama ya zo ɗaukar rai aka yi ta sa wannan yana cewa shi zai ɗauka wannan ya ce ba shi da alkhairi kwata-kwata sai zunubi gashi ya kashe mutum ɗari wannan ya ce a yayi niyyar tuba yanzu ya ma bar garin ɓannan zai tafi garin masu bauta a kaka kaka a kai ta rigima Allah ya turo wani mala'ikan kuma ya ce je kai musu shari'a ya zo wajen shari'an nan ya ce to ni zan maku shari'a yanzu a auna da garin da ya baro da garin da zaya idan garin da ya baro ya fi nisa ta zan inda zaya ya fi kusa to shi mala'ikan rahma ya karɓai idan kuma inda za ya ne ya fi nisa to garin mala'ikar azaba ya karbai ya fi kusa da garin banna kenan haka ne ko saboda haka sai Allah ya matsa kasar da inda za ya ta koma ya kaɗan saura kaɗan ya ƙarasa kenan garin garin mutanen kirki sai aka yi hukunci aka ce to yanzu wannan tun da garin ya zama kaɗan inda ya baro ya fi nisa na aka mala'ikar rahama ya karɓa ciki na aka warware rigima Allah ya karɓe cikin wanda za ya rahama ya fito ko sun haka mutum ba zai tsaye tsammani ba daga Allah cin haka kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku waɗanda kuka yi banna ma wanda yayi ma laifi ya da iyaka ma kanshi ku ba tsammani daga rahma Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗaya. to amma ya za a yi a samu a gafarta zunubin shi ne abu domin akwai sharuɗa tuba tana da sharuɗa tana da tsarin ta da sai an bi a samu wannan ba kawai mutum ya yi ta zunubin ba yana bandan bandan a gaya mai ya bari ma ya ce a ai Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya to mi kai na a gafarta ma ɗin shi ne kuma maya sau da aka wannan bawa shi shi ma kamar yadda wannan ya yi da aka zo ya ce to yanzu abin da za a yi zai tuba amma bari ya tafiya ya bar garin nan da ya bannan nan ya tafi ya tafi garin nan ya yi sujada ya faɗi ya kuka ya sujada ya faɗi ya kuka a hanya hanyar da zai tafi kenan wajen bauta ya tuba wannan abu ya yi asara shekara arba'in shi kenan ya isa garin ko inda zaya sai ya sauka wani wuri inda ya sauka ɗin nan aka ce akwai wasu shago da wasu mutane ke taruwa a wurin sai kullum su zo su taru a wurin nan wani ya zo ya ba su gurasa su nawa ne ma mutane su goma sha biyu su mutane goma sha biyu ne to akwai wani bawan Allah shi ma mai bauta Allah shi kuma kullum sai aiko masu da gurasa guda goma sha biyu daidai yawan su daidai abin da zai abincin su kenan shi ke ba su kullum to wannan yanzu sai ya zo ya shiga cikin su kaga sun zama sha uku kenan mai raba masu gurasa sha biyu biyu ya zo kamar yadda ya saba da gurasa shi guda sha biyu ya raba masu sai ya zama na wannan bako da ya zo shi ya ansa to ɗaya wanda ya saba ansa kaga ba zai samu ba tunda sun zama sha uku kuma sha biyu aka kawo sai ya tambaya ya ce ina tawa ban samu ba ya ce ya za a baka samu ba sha biyu muke kawowa kullum kuma sha biyu na kawo kuma na ba kowa babu saura a hannuna ya ce a ni ban samu ba ya ce to shi ko ka samu ko baka samu ba ni ba ruwana ni dai abin da na saba ku sha biyu ne kuma na kawo guda sha biyu tunda shi bai san wani bako ya karu ba ya yi tafiyarsa shi kuma wannan da aka bashi wanda ya san kenan tunda ya ji haka ya ɗauki kason da ba nashi ba sai ya ba wannan da bai samun ya miƙa mai ya ce gata ya amsa shi kuma ga yunwa tun da ya taho daga can inda yake ɗin nan bai ci komai ba babu wani abincin da ya ci zuwa safiya ya mutu saboda masifan abin nan yunwa ta kashe shi to shi ne sai aka zo aka gaya wani aka ce to aka annabi ya ba da labari ya ce ibadan nan tashi da ya ta shekara arba'in wannan laifin da ya na kwana bakwai sai da ya bata ta amma wannan abun kuma da ya na kwana ɗaya shi kuma sai da ya rinjayi kuma laifin wancan da ya na kwana bakwai dinnan. wannan isar da ya yi ko na fifita wani ɗan uwan musulmi a kan shi wanda har dalilin nan ya mutu ya rasa ran shi saboda wannan to shi kuma da aka sa zunubin da aka sa ibadar shi ta shekara arba'in aka sa wannan zunubin da ya na kwana bakwai to sai da ya rinjayi waccan ibadar ta shekara arba'in amma da aka sa wannan aikin da ya na dare ɗaya na wannan abun shi kuma sai da ya rinjayi nauyin zunubin nan da ya na kwana bakwai saboda haka sai ya samu gafara wannan ko zai nuna mana wani abu yana nuna mana munin zina zina abu ne wanda Allah baya so ya gaba wacce yayi zina baya so ya gaba wacce tayi zina sabanin kuma yanzu halin da al'umma take ciki saboda yanzu mutane har gani suke zina ma kaman burgewa ce wani zai faɗi ma gaban mutane ya ce shi dirar da ma bai zina ba to kuwa ka ce ranar bai sha ruwa ba ba mazan ba ba matan ba yara 'yan mata za su ce ne yanzu su to ya za a yi ma ba za su yi ba ma sun ce suna son aure iyayen sun hana sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza wallahi kuna jin wani abu sai kun yi mamaki da na ji wani labari aka ce wani yaro wai aka ce wai bashi da lafiya wai aka je likita ya gwada shi ya ce wai wai wai wai abin nan ne taron masa mani ne masa yawa malam sani ka san abin da baban yayi sai ce aje a neman wai budurwa ta zo gidan ta zauna ta wata ɗaya a biya ta ko nawa ne ya ji ta samu lafiya to ina faɗa da suna son Allah kenan yace shi bai gama makaranta ba yace shi bai gama makaranta ba yanzu ba zai aure ba shi ba zai ɗan shi aure ba yanzu aka ce mai aure za a yi mai ce shi bai gama makaranta ba zai bari aure ba amma a gidan baban aka ɗauko yarinya aka aje mai aure wata ɗaya da ita kai ka ce bunsuru yana yana son akuya aka so akuya aka aje mu yawwa to barakallahu fik malam sani to kace kace kace ganin ka ga gashi ne yanzu an ganka kace wai jin ka yafi ganin ka gashi ne yanzu kai ka tuna wani fani karatu ai anan na gaya maka wani malami kuma wasu ma sun gani da kansu abu tutu aka nuno shi ba wani abu bane a fili aka nuno shi cewa kai wannan zamani masifa ta kai masifa ya ce uwa ce da kanta ta je ta samu wani mai shago ta gaya mashi cewa akwai wani abu ta tambaye wani abu da bai sayarwa ya ce bai da shi ta ce to gaskiya dama ba abinda da ta zo nema kenan ba abinda da ta zo nema shi ne tana da yara 'yan mata guda biyu to shi ne yanzu kawai ta zo tana neman cewa su tana so su yi makarantar boko su kuma sun ce aure suke so ita bata ga menene a cikin auren nan ba wasu har tambayin yaran suke wajen sun zauna suka ce suna za aure su tambaye su wai su gaya masu menene abin da suke tunani a auren nan har da suke in sun gaya masu yanzu sun masu aure su kuma yanzu ya ce za ta gaya babanta cewa ga abin da yasa take so ta yi aure ko maman ta mata wannan tambayin ta gaya mata kuma yanzu ya wadda ta balaga ta ga bata san menene za a yi aure ba ko ko sai an ta nuna maku ta sanin ta je tayo a waje ta ɗauko ɗa nan na baku labarin wata tana makarantar ta ce tana son aure baban ya ƙi ta je ta ɗauko ɗa da ta tafi hu ta tafi makarantar ba ta dawo sai da ɗa kakar take cewa digiri da digirgir na sha gaya muku wannan ce digiri da digirgir sunan yaron digiri da digirgir to ita wannan matan ita ma ka ta kawo ƴaƴanta ta gaya mai shago wai ita ba ta ga me a cikin aure ba yanzu don haka ita abin da take so ya in shi yana so shi ma yana ciki ya nemo wani mutum ɗaya su zama su biyu kullum a rika zuwa gidanta ana biya ma yaran bukata sai ta sai su daina magana tunanin ba dai auren shine dai ba dai iyaka abin da suke tunani kenan ba auren a sadu da su to a zo gidanta a rika yi masu in ma har akwai kuncin zuwa to za ta sai masu mota ta ba su mota su zo su rika abin nan su suna komawa haka in wannan kana yanzu muka tsaya muna maganganun waɗannan abin da abin da muke ji da kunnen mu wallahi sai dai mu gama karatun na kai mutanen nan ba su da tunanin ƴaƴan nan ba su shi yasa ba ruwan su ko ina ma za su dauki mace su wurga ta domin su ba ruwan su da wai ta zina ko ta ba duk wannan bai cikin tsarin in ma gaya masu wannan maganan kai faɗa za ku yi kawai sai to sai me sai me daga nan to na ka ita wannan matan ta ce ita ga abin da take so a zo a yi ma shi mai shago ya ce shi ba zai iya ba wannan ki ji tsoron Allah ƴaƴanki ne da kanki ta ci ƴaƴanta ne na cikin ta ta wuce sai ta samu masu baro sun tsatsaya ta je ta tambaye su ta ce ita ga abin da take so ku duba masu baro su ma suka ce kai su ba su taba jin wannan abu ba uwa da kanta ta zo ta nemi wanda zai zo gidanta wurin ƴaƴanta ya lalata su hamma da sai masu mota wai su shiga bayan ya tafi shi ma ya koma wajen mai shagon yana gaya mai kaji kaji kaji ce nan ta fara zuwa to ya ishe maka nan ta sau aka sai ku gane masifar da ake ciki yanzu a wannan irin a nan kuma dai ba wani abu bane nan wurin ku kai muka yi magana kwanaki da ku nan yarinya tana karatu a holland ta je ta ɗauko saurayinta ta zo da shi gidansu ta sa a ɗakinta wai sati hudu suna cikin ɗaki iyayen ma ba su san ta zo da bako ba su kwana tare su ci abinci tare to ma haka tambayi me su kai daga holan fa ta zo da shi suka zo suka rufe daki cikin daki suna kwana tare malam ya goro kace mi ba maganar tambaya wannan sun yi aure kawai auren zobe to kuma ai kuna nan dai lokacin alaran ma ya ce shi kuma wani ya zo ya ɗauki wata ya dau yarinya wata uku ba gansu ba ran nan ya dawo da ita ita ma maman ta ce to ina ta ce ya ci ai tana wurin shi wata uku fa ba ganta ba an neme ta an gaji ashe tana wurin shi Shi ne daga ba aka ce to dama mu damu mu bamu san inda take ba amma yanzu da ka ce tana wurin ka to ka rike mana ita da amana ranar lahadin nan nan ranar lahadi muna magana da wani ya ce haka kusa da gidan shi shi ma wani yaro ya ɗauye wata yarinya sai da aka yi wata uku ba sai da aka zo ya ce yana so ya aure ta shi aka ba da shawara aka ce to kai ba ka da kwata sana zaman ka kawai kake sai dai kai bacci ka tashi ka ci abinci kuma makarantar ma ka ɗi abin nan to me za ka riƙe matan auren ya ce shi dai auren ne yake so kuma yarinya tana son shi ka ce to gaskiya ba ga wannan abin nan ba da aka ga abin ya ɓaci aka ce a ji a samu baban shi a yi magana ya yadda kawai na gani a kowane abu a auren nan kada fitina ta zo baban ya ce na shi ba zai yanzu bai makaranta ba bai gama makaranta ba sai zo ce zai aure ba maganan nan kawai shi aure shi sai ya sace yarinyar kawai suka tafi sai da aka yi wata uku ba san da suke ba sannan da aka je aka gano su aka kara zuwa aka ce ba baban ka ga fa yadda abu ya faru yanzu an tuntubi yayan an tuntubi kowa sun yadda tun da dai har yana gudu da ita ba a san me zai je ya dawo ba ai auren nan kawai a basu haka nan ya ce shi ba za a yi ma ɗanshi aure bai gama makaranta ba to yanzu jariri na nan sun haifo ko mai auren ma na'am sa sunan baban ko dan barno ta sa sunan baban ko legacy an samu legacy of baban tun baban dan wadan barno to da naka ce malam zani ka ji fa bayis shawara abin da ya ce ya ce sai a girma baban a sa sunan baban yanzu tun da dai abin nan ba ya sa sunan baban sun samu ya samu jika ya samu makofin shi yan ka iri shi ba wancan na tuma wata uku ko to kaji ba to kaji to ya rike mana ha'ayin hata haihu ita ma ta eh ta ba ta ce a rike da amana ba to ya rike da amana eh yi to kun ji kun ga ashe ashe ma abun ya ce ita wancan din da aka ce wai ya rike da amana wanda maman ta ce a rike da amana shi ma yanzu ya rike da amana an haiho an haiho da da budika to kuma babban mushkilan irin wannan duk wadda fata yadda tana wannan abun nan din to kamar lokacin jahiliya ne ba a fa gane ma wane ne uban saboda ba a san da mutum nawa take yin wannan wannan bannan ba ba wai tsayawa suke ba mutum duk wanda ta saki ta haka nan to kamar kamar keke na fermi kada wasu masu keke na fayar su ji na ce abin nan ne idan ke kana za gane iya wanda ka dauka in kana da wannan sana'an kai na ruwanka duk wanda ka zo ya ce bismillah ba kudi kake fi so ka samu ba da mai nauyi da maran nauyi da mai wane ne duk ɗauka za ka kai dai ni ka sani ina za a kai shi ina za a kai shi mhm. ya za a kwatanta wadda take wannan fasikanci ba ta da bambanci da bayi na kasuwa ba ta da bambanci da irin wannan abu wanda ba ta ba ruwan mutum da taron wane ne ko ba wane ne ba kowa ɗauka zai ji abin da ya ce ba ta yi kwanaki wata yarinya za a yi mata aure da aka zo tana talla ne da aka zo za a yi mata aure sai da tana da juna biyu da aka matsa ta tafadu waɗanda aka yi mata wanda ya mata ta dalilin wannan sai da aka kamo mutum talatin to auna kuma ba a nan kuka aka abin nan ma wata kuma ta ce ita a wata unguwa da aka kama wasu su kuma da wata yarinya to ita yarinyar da aka zaka tambaye ta sai ta ce ita kawai shi ita bata san komi ba ita saurayinta shi ke aje ta a ɗaki sai ya kawo wannan sai an shi ɗari biyar ya kawo wannan an shi ɗari biyar ya kawo wannan an shi ɗari biyar aka ce kamar mutum nawa ne su a rana ɗaya yake kawo maki ta ce mutum takwas aka ce shi ya ce sun fi takwas ta ce tana ganin ita ma sun fi takwas ɗin aka ce shi wajen goma ku ya ce ta ce maganan shi ta ce gaskiya to ke nawa ake baki ta ce ba ko kwabo to ya aka yi kika san yana ba da ɗari biyar ana ba shi ɗari biyar ta ce akwai wani wanda aka zo wata rana ya ba da ɗari biyar ɗin da ya shigo sai ta ƙiyarda sai ta ji ya fita yana cewa ban ɗari biyar ɗina ta ƙiyarda ban ɗari biyar ɗina daga nan ne ta gane ɗari biyar yake ansa akwai kuma wani wanda na ji shi ma ita ma shi kuma ya kama ta wai buduro shi ce ya aje ta a wani wuri sai shi kuma ya ɗauko abokan shi shi ma wannan ya zo dubu goma goma ita shi ya ɗau biyar ya bata biyar dubu goma goma duk wanda ya ɗau dubu biyar ya bata dubu biyar haka ake ramo ita kuma tana cikin ɗaki kawai sai dai wannan ya zo dubu goma ya ba shi ya ɗau dubu biyar ya dau dubu ta ɗau dubu biyar ka kalli irin wannan masifa ta al'umma to kuma wai mu je muna neme neme muna ta neme neme wai har mutum ana cewa mutum ya rika tuba wai sai ya kallo yana cewa me nayi ni mu kai ai da ana kifewa yanzu da an gama a da rahma Allah wallahi da ba sauran mu mu shi haka kawai gwalgwalan ne ba ma daɗi abin to saboda haka nan shi ne ake so a bada wannan kissa don mutane su ji kuma wanda za su gyara su tunani yadda za su gyara ba wani abu ba ne illa iyaka manufa babu wani abu kamar yanzu ne a ce mutum wai in za ka yi wani abu kai istikhara to wanda baka san shi ba ne amma wannan Allah ya riga ya zaba mana mafita kowane abu nan na rikice-rikicen na ke magana nan da mafitar shi kin mafitar muke bi shi yasa masifar take dawo mana kawai amma an ba mu mafita kowane abu an gaya mana in ya taso ga yadda zamu in ya taso ga yadda zamu mun kine to kuma ga abin da ke faruwa nan sai bayan daga baya ya faru mutane su ta rike hannu suna suna suna ta mutum yana yi yana wailun wailun wailun wailun yana yi bayan kuma mutum shi ne ya jawo abin da kai shi yana gani na ka wannan bawa haka akai fa kafara ba da imani ya kafirta wato bayan imani wa hawa ba da anittaba alhawa sannan ya faɗa rami bayan ya bi son shi innahu wannan mutum shine sa. wannan bar wannan barsisa mai yawan bauta wa ilaikum hu! kama zakaraha ahlul ilm ga kissar shi nan kamar yadda malamai suka ba da labari ya zo a kan ruwayoyi daban-daban amma akwai wanda ba faɗi ba littafin da aka wanda ya ji ba faɗi ruwayar da ya karanta a wani ruwa ya haƙuri saboda ba manufanmu sai an ji dukkan ruwayoyin ba a'a mi ya faru kawai shine in ya fito a kisa ɗaya ya ishe mu kawai almuhimmu mu ma mu ɗauki izina akhraja abdurrazzaq ibn rahawayhi wa ahmad ay fi zuhri shi wannan abdurrazzaq bin rahawayhi ya fitar da wannan magana wa akhraja ay wa ahmad fi zuhri haka imamu ahmad ya fitar a cikin littafin sa az yana da littafi az-zuhri kamar yadda abdullahi ibn mubarak shi ma yana da littafi fi zuhri wa abdul wa bukhari al-bukhari ya fitar da wannan kissa ya tarihi Wabunu jarir ibnu jarir ma ya fitar kun ga kissa ce wadda an ba ta kula sosai wa mundir, munzir wa ibnu mardawaihi wal bai haƙi fi sha'b shi bai haƙi, in kun ji an ce ash sha'abu to littafin shi sha'bul iman kenan wannan ciki shi ma ya fitar da wannan magana wal hakim duka malaman nan sun fitar da wannan wa sahahahu kuma duka suka ce hakim imam hakim ce wannan kissa ingantatta ce ana ali bin abi talib daga Ali dan Abi Talib yace anna rajulan wato wani mutum an yi wani mutum kana ya ta'abbadu fi sauma'a ya kasance yana bauta a wannan sunan inda suke bautan su kamar wajen bautan yahudu shine ɗakin su kun san su ba coci gare su ba sauma'a gare su suna bauta wa annam ra'atan kanat laha ikhwa sai wata mace tana da yan uwa ita kuma macen ai fa arada laha shay'un sai wani abu ya gitta mata za ku gani can gaba rashin lafiya ta yi aljanu ne suka buge ta kamar yadda za ku gani can za ku gan shi a can ƙasa cewa shi ne fa'ara da laha shai'un sai wani abu ya gitta mata na rashin lafiya fa'atau a sai ku suka zo wurin shi biya fa zayyana lahu nafsaha sai ta kwalliya kuwa ita da ta zo bayan ta yi lafiya kenan kamar yadda za ku gani don wani abin shi zai bayyana wani abu kan nan bai tsaya ya ce sai sai ta yi mata magani ba sai ta zo wannan nan ta yi kwalliya amma za ku gan shi a can gaba da ta zo din nan ba ta da lafiya wani abu ya same ta na rashin lafiya sai aka ce ai za a zo ya mata addu'a ya mata magani ya mata shi sa ma ke taka zan za ka irin wannan abubuwan ko na ki magana irin wannan magunguna ko na wani abu an yi magana cewa kada mutum ya banta da shi da wata mace in za a yi wannan rukiya ko za a yi wani abu ya zama wakilan duk kowa na nan yayin tunanin ko mijinta ne in mace ce gashi amma har nan garin ba an yi wani wuri wacce da ake kawo su kwana bakwai wannan ai mummuna banna ce za ku gan shi nan yanzu zai magana saboda haka wannan aka zo ɗan wannan suka batta nan akan matsayin ta zo neman magani to sai ko dan ya zo ya ƙawata ta ita ma ce kwalliya fa waka alaiha shikenan ko dan ya dace ya fada mata fa hamalat sai ta juna biyu da yawa rashin tsoron wannan abun shi ke sa ma wani lokaci ce ba fa dole ba ne irin wannan al'amarin wai sai an yi da yawa sai abin ya faru da yawa ake iya so daya lokacin na karanta littafin can da ake ce matsalla ɗaya ke sa faɗa rijiya ai yayi bayanin wannan abin tsalla ɗaya zai sa mutum ya faɗa rijiya kuma ya tsalla dubu bai fito ba ba wai dole da yawa ba ne duk da wasu sai su ɗauka da yawa kun san bana aka zo aka yi maganan wata yarinya aka ce kawai an zo ranar buɗan kai sai jariri an yi aure za a yi buɗan kai sai kuma ga jariri aka zo aka matsa yaya aka yi wannan abu an gwannan ya ce wallahi billahi shi ya sani ba ko hannun ta wata ba ka ce a ko dai da aka biya sadaki ya bi aka ce ina ita da kanta ta wanke shi ta ce wallahi ba ruwan shi me na ta samu ta ce tsohon saurayinta ne shi tsohon saurayinta ne ta ba hakuri? amma kuma wai shi ma tsotsai ne saboda ba so takwas kawai ne wani abu ya faru tsakanin su so takwas yanzu so takwas tsotsai ne ta ce so takwas sau da haka sai ga jariri ranar buɗan kai a can bypass wani ya ce wata ita kuma ta an zo ma an ta fada ana faɗa baban nema mata faɗa to wance ki zauna lafiya a gidan mijinki aure ibada ne ki kaza kaza sai ciki ya yi aka ce ciki na ciwo sai asibiti sai jariri wata kuma an kai ta yau washe gari ita ma ta shiga bayi da ta shiga bayi aka ji jariri kwa kwa kwa a bayi an ji jariri na ihu a bayi kwa kwa kwa aka zo to ina muka sabo jariri aka ce aya mariya ce ta haihu ta haihu jariri a bayi washe gari yanzu wani in ya ga wannan zai ƙara tunanin ya ƙara yin aure ma tun da wa zai yadda ku duba wannan an ɓoye an ɓoye an ɓoye kuma yanzu iyaye mata a ce mace su ta zauna a cikin gidansu har ta juna biyun da har ya isa haihuwa za a haihuwa shagarin ɗaura aure ko a ce ba su sani ba ko ba wannan bai sani ba ita uwa a ce ba ta sani ba to to kun ji wannan wadi ya faru wannan na buɗan kai a nan ɗaliba ta zo da shi ta ce unguwarsu ga abin da ya faru sai da na tada ta tsaye na ce tashi ki faɗi su ji da kansu daga wurin ta ce ga abin da ya faru a unguwarsu wannan kuma masallacin juma'a ne ma gaban mutane aka faɗi bana wanda suke nan suna nan gaban mutane a masallacin juma'a ina firi kuduba wani ya tashi ya ce ga shi abin da ya faru a unguwarsu an haihu wannan ya ce an haihu ranar ana yi mata faɗa sai ciki ya motsa wannan ta je ita an lallaba an kai ta gidan amma washe gari sai jariri to so na ka wannan masifan kuma sannan a yi ta faɗin wannan maganin iyaye na ji sai su bari su ma sai abin ya kawo kansu tukuna yaran nan sun tashi sun gane abu suna son aure sun fahimci suna suna abin nan ku saba masu abin da za su dan yi ku samu masu ku fasu wannan mafitan domin yau iya mace babanta ko shi ne karuna akan kuɗi ku ji maganan nan ku rike ta kuma in za ku ɗauka kuma in ba za ku ɗauka ba ku yadda ita amma wallahi na gaya maku mace ko babanta ne na a kuɗi in dai ta buƙaci aure bai mata aure ba to ba ta ganin amfanin kuɗin nan na gidansu gaba ɗaya inda za ta san babanta na da kuɗi yana da wadata yana da hali to sadda ta so aure amfani da wannan kuɗin ya mata aure ta je ɗakin mijinta ta samu wannan mafitan ta aure to yanzu ne ta gane babanta na da kuɗi sannan ne za ta yi babanta addu'an yana da kuɗi kuma ya taimake ta ko shi ɗan ƙaru ne ne na ga muku magana kuma ruwaya ce daga bakin wanda suka san abin suka faɗi alama na cewa komin kuɗin babanki in dai ya bakki ba aure har sai da kika je kika fara shigantaka a waje to kuɗin shi ba su yi maki amfanin komai ba ku ji ko ba za ku ɗauka ba ku bar nan amma haka yake in kaga ta kawo wanda bai da shi bai da kuɗin to yi amfani da kuɗin in shi take so yi amfani da kuɗin tunda kana da su ka ɗauki nauyinsu in ma makarantar ce ɗauki nauyinsu tafi makarantar su je su yi mata da miji su karatun tare ne ita ta amfani kuɗin babanta amma ka riƙe kuɗi baka san abin da za ka yi da su ba ka har sai ta fara zina menene amfanin kuɗinka kuma ba haka mutanen nan suke yi shi yasa ƴaƴan mata na jin haushin su ƴaƴan maza na jin haushin su miya kuɗi kuɗi mutum ya ɗebo su bai ma san abin da zai da su ba ya shi ta fara zina kullum an magana ya ce wai ita bata gama to in ta gama makarantar zuwa za ta yi aiki aikin kuɗin da take kashewa na ice cream ya fi kuɗin da za biya ta a wata in ta gama makaranta wanda kuma kai ke bata to me amfanin abin mutum fa zai iya cire kuɗi yanzu yanzu bari in tambayan maku guda cikin cikin wanda suke kasuwa ku ji wanda yara yan mata ke zuwa Allah kabiru kai zan yi hakuri yara yan mata ba sa zuwa su sai wayan miliyan ɗaya ba an ba su kuɗi daga gida uba ba zai iya cire wannan kuɗin ya bada ko sama da miliyan ɗaya ba iya shi ta zo ta sai waya wallahi wata ra'a ko wanda aka ce da ta zo ta sai wata wayan ta tafi da ita wajen dubu ɗari bakwai da hamsin ta saya ta tafi da ita gida da ta je da wayan kawai wai sai ko caji ne ko me ita wai tana so ta wani cacin mai zafi babu abin nan kawai ta dawo da wayan aka ce to ai ta ce ita ya za a yi waya ta dauke tana so ta yi cacin za ta canza mata wata aka ce to za ta ba da wannan ta ba da dubu ɗari da hamsin a bata wata ta ce ba matsala ba ne suna sai to ƙara wayar biyu mana kawai sai mata aure to in kana so su ji daɗi ne wayan nan ba abinda take da shi babba ta ɗau hoto ta yi salfi ta ɗau hotuna ta ɗau hotun ta ɗau hotunan nan mm-hmm. daga nan sai ne sai ta ji kiɗi sai ta ji waƙe-waƙe sai ta ji kaza sai ta ji kaza sai ta ji kaza sai kuma ta riƙa ɗagawa ta nuna ma wasu ita ce a ga irin ta ta ba mai irin ta amma wasu abin ma da wayoyin suke da shi wai dan zaman su manya-manya munan kasashen mu wani har sai ya rabu da wayar bai taba shiga wasu wurin ba ma bai san aikin da take yin ba ma an yi da ne dan babban dan ta aiki kaza in za ka yi aiki kaza ka yi da ita in za ka yi aiki kaza ka yi da ita wani har ya gama rabuwa da wayan bai taba shiga wani wurin ba balle ga aikin kuma ya ɗauki maƙudan kuɗi a sauta ko an sai mata kuma wata ita duk sadda wayar ta fito sai ta canza duk sadda aka yi sabuwa sati biyu wata ɗaya sai ta canza sabuwa wata tana sayarwa ne ta canza wata ko ajewa take a gida a ƙara ba ta kuɗin ta danki da su ina da labarin wannan ta akwai yarinyar da duk wayar da ta fito duniyar nan sai ta saya kuma in ta saya zuwa za ta yi ta aje ɗayan ma a gida kuɗi ake ba ta sai wata duk wadda ta fito sai an ba ta kuɗi ta saya akwai wani shi ma wani matashi shi ma ta akai jarin kana aljihunka shi ma duk wayar da ta fito sai ya canza sai ya sai wannan sai ya sai da tashi ya sai wata ko bashi ne ya ƙara ya sai shi dai jarin shi na aljihun shi mawukacin, to wannan mazifan mahaukatan da suke nan yanzu da za a ce a aiki na gaske fa psychiatric da ya cika yanzu da ba wuri don tun daga manyan kasan har cikin ƙananan kasan akwai wanda sun cancanci zuwa psychiatric da yawa daga ciki wallahi sun cancanci a kai psychiatric da yan psychiatric ba wurin da za sa kowa ta cika tab so da akwai mawukata, suna nan suna yawa hanya ba sani ba alayyata halin saboda haka wannan bawan Allah aka ce ga kisan nan ga ta nan kuma ana rubuto mana aka ce wannan tana da ƴan uwa fa arada laha ay shay'un fa atawhu biha fa zayyana lahu nafsaha fa waqa alaiha fa hamalat saboda haka ta abun nan dinsa sai ko ya fada mata sai ciki fa ja'ahu shaytan sai shaydan ya zo masa ya ce masa fa qala uqtulha ce kashe ta fa innahum in zaharu alayka iftabahta ya ce idan suka gano ka kayi wannan aiki za ka kunyata za ka ji kunya idan yan uwanta suka gano kayi wannan banna malam sani abu yana fitowa da suka zo bayan ya fada mata ta yi ciki sai suka ce sai shaidan ya zo sai ya ce mashi mafita shine kashe ta ya ce domin yan uwanta in suka gano cewa kai ne kai mata wannan abu su sun santa lafiya lau in suka zo suka ganta da juna biyu za zaka kunyata na haka kashe ta sai kashe ta to kaga wannan a wannan kenan a waccan da makaranta kaga har sai da ta haihu ko aka ce ta haihu sai kashe ya ce kashe dan bayan ya kashe dan ne ya ce to ai kuma ka san cewa fa ita uwa tana son ɗanta dole ne in ta zo ta ba da labari ta ce ai ta zo ga abin da ya faru kai da ita ta haihu kuma ka kashe ɗan sau da ita ma kashe ta ya kashe ta ita ma sannan ya nuna masu kuma inda ya ce ga inda za ka rufe su nan wurin ya haɗa da ɗan da uwa ya rufe su a wani wuri kaga nan da ita da wani a wannan kuma ba a yi mana bayanin cewa ma har sai da ya kashe daban-daban ya kashe mai yanzu da ita da cikin ya kashe ai kaga dai duk ma'anan tana nan ya kashe ta fada ha ya rufe ta faja'uhu fa akhadhuhu wa zahabu bihi suka zo ko suka samai ina ai uwarsu ba magana ya kashe abun nan ba suka kama shi suka tafi da shi fa ma hum yamshuna suna cikin tafiya iz ahu shaytan sai shaydan yazo ya same shi fa qala inni ana allazi zayyantu laka yace ni ne na kawata ma duk wannan abin da kai ni na saka amma yanzu zan baka mafita tunda yaga an jashi shi yanzu an tabu da shi sai yace ni ne wanda ya zuga ka ya kawata ma duk wannan abubuwa da kai dalili na ne fasjud li sajadatan kunjita yace yi man sujada ɗaya kawai sai in tserar da kai ni in dauke ka kawai mu gudu mu bace tunda shi shaidan ne yace yayi mai sujada guda ɗaya sai tserar da shi fasajada lahu sai koyi masa wannan sujada zalika qawluhu wannan shi yasa aka ce misali ka masali shaytan id qala lil insani kufur kaman kwatankwacin shaidan ne lokacin da ya ce ma mutum ka kafirta kuma falan ma in ni bari bari'un minka inni akhafu Allah rabbal Sau da aka wannan shine a kisan nan wa qala ibnu jarir shi ko ibnu jarir cewa yayi an abdurrahman bin Zaidin, an Abdullahi bin Masa'udin fi hadhihi al shi a wannan aya yake cewa ka matsali shaytan al'aya ne. din qala qala ibnu mas'ud wa kanat imra'atun ghanam yace asalin wannan kissa ko kuma ta maimaitu daban-daban wata mace ce tana kiyan dabbobi wa kana laha ikhwatun arba'a tana da 'yan uwa guda hudu wa kana ta'awi bil layli ila sawma'a rahibin kullun idan ta taso daga kiyo ta kan zo ta tlabi ta fake ko ta tsaya a wani rumfa ko a wani wani bauta na wannan rahibi dan take tsayawa ta dawo kiyo ko ta zo ta tsaya nan qala fa nazala rahibu wa fajara shi koran nan ana nan wannan mai bauta ya sauko ko ya yi fajirci da ita ya je na kenan fa hamalat sai ko ta samu juna biyu fa tahu shaitan sai shaitan ya zo ya ce fa kala lahu uqtulha ya ce ka kashe ta madafan ha ka kashe ta ka rife ta fa innaka rajulun ay tasaddaqa wa yasma wa yusma kai mutun ne wanda yake tasduku kana yin gaskiya kai mutum ne da aka san ka tasduku kana gaskiya rajulun duku. wa yusma'u qawluka kana gaskiya kuma ana jin maganarka fa qatalaha sai ku ya kace ta summa dafanaha sannan ya rufe ta qala fa ata shaytanu ikhwatahu fil manam sai ko shaydan ya zo ma ɗan uwansa cikin dare ya ba su labari fa qala lahum inna rahiba sahiba sawma'a yace kun ga mutumin nan mai yawan bautar nan wato wannan wanda yake cikin wurin bautan nan fajara bi ukhtikum dan gyara nan ba kasara bane fajara bi ukhtikum yayi fajirci yayi da na da yar uwarku wannan hamzan nan ta kasa sama ya kamata ta zauna bi ukhtikum falamma ahbalaha yayin da ta samu juna biyu yasa ta samu juna biyu shine ahbalaha ay qatalaha ya kashe ta thumma dafanaha fi makani kaza wa kaza ya rufe ta a wurin kaza wuri kaza da kaza nan yasa ta falamma asbahu qala rajulun minhum lokacin da suka gari ya waye sai ɗaya daga cikin su yace wallahi laqad ra'aytu al-barihata ru'ya ma adari aqussuha alaikum am atruk yace nayi wani mafarki in ba ku labari ko kada in ba ku labari ga abin da na gani a mafarki qalu la bal qussahu alaina ga ya mana mi ka gani qala fa qassaha sai ba su labari ya ce ga mafarkin da ya yi ga abin da ya faru da yawarsu ga abin da ya faru da yawarsu wa qala al-akhar wa ana wallahi laqad ra'aytu zalika wannan yace shi ma haka ya gani wannan ma yace haka ya gani hasu hudu aka zagayo kowa ya mafarki iri da ba shi dai saka masu ba to ya saka ma kowa wa qala al-akhar wa ana wallahi laqad ra'aytu zalika ni ma wallahi abin da na gani kenan su sun yi mafarki ga yadda abu ya faru an kashe uwarsu ga inda aka rufe Kalu fa wallahi ma hala illa la shay'un wannan ba wani abu bane face wani abu ne babba fam talaku sai ko suka tafi fasta'du ay malikahum suka je suka je suka nemi abin nan suka je wajen sarkin su suka yi magana suka nemi cewa a nemi a taimake su a ra'a ista'anu bihi fa ansafahum minhu wato suka nemi taimako cewa suna so su je su abin nan ga abin da kamar dai a ce sai suka daga kara wajen sarki suka kai labari alazalika alazalika rahi akan wannan mai bauta cewa ga abin da yi fa'atauhu sai ko suka taho fa'anzaluhu suka sauko da shi daga wannan wurin sun man tsalako bihi suka tafi da shi za su kama suka gidan sarki fa'atahu shaitan sai shaidan ya tarbe su a hanya faqala inni ana auka duka fi hadha ya ce ni ne na jefa ka duk cikin wannan abin ni na sa ka kai ya ba shi labari cewa shi ne shaidan shi ya sa shi wannan abin daga farko har zuwa nan walan min ji ka min kuma ba wanda zai tserar da kai sai ni tunda ni na sa ka dama to yau ba wanda zai kubutar da kai kuma daga wannan shi ni ne ni abin da ni na kai ka na baro to ba wanda zai kubutar da kai daga wannan masifa kuma sai ni shi shaidan ke ba da labari fasjud li sajadatan wahidatan wa undika dan haka kai man sujada guda daya kawai da isa shi dan yake cewa ai masa sujada guda daya irin da kai min ma auqa'tuka fihi akan wannan abin da na jefa ka ciki kai man sujada guda daya yace ai masa sujada guda daya sai tsirar da shi daga wannan banna qala sajada lahu sai ku yi masa sujada falamma atawhu bihi malik falamma atawhu bihi malikahum yayin da suka zo wajen sarkin su tabarra minhu wa akhadha ai ai fa qutila shi ko kawai sai ya balle ya ce ba ruwan shi kawai ya yanki sa kawai ya gaba ya gudu kawai shi fi ko ba wa ukhida fa qutila shi ko aka kama shi aka kashe sau da aka shi haka ne da ya gaban sarkin su tabarra amin wa ukhida fa qutila aka damke shi aka kashe shi bayan kuma ya riga ya rida wa haka rawa ay ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhuma wa ta'us rahimahullah wa muqatil wa ibn hibban aina hawa zalika duk irin wannan aka suka ruwaito na ga muku akwai ruwayoyi daban-daban kuma idan mutum ya duba albidaya wa haya, zai ga irin abin daban-daban na haka in an samu sabani a ruwayan da ka sani tuntuni ba shi ne muhallin shahid ba kada wani ya ni ko ga abin da muka karanta almuhimmu dai abin ya faru bar su ne kuma nasu abin nan in ma an faɗi wata sifa daban dai almuhimmu mu dai gane aibin tsakanin matsalar tsakanin shedan da wannan wa qad ruwiya anna ali bin abi talib ay radiyallahu anhu bi siyaqin akhar an zo da wannan riwayar kuma ita ma daga ali bin abi talib din amma ba da kuma wancan na farkon ba kun ga na farko ba ali bin abi talib ne aka ruwaito ba to akwai wata riwayar da aka samu ita ma daga ali bin abi talib ne amma ita ruwayan kuma ba irin wannan ba ta bambanta ya fito shine nan bai qala qala ibnu jarir ibnu jarir yana cewa an abi ishaq qala yace sami'tu abdullah bin nuhayb ay sami'tu qala sami'tu aliyan naji aliyu ay ali bin abi talib bin radiyallahu anhu yaqulu yana cewa in inna rahiban ta'abbada 60 sana yace akwai wani bawa mai bauta sai da ya bauta shekara sittin. kundi shekara sittin yana bauta wa inna shaytana aradahu shaytan koyi yazo ya nufe shi yana nufin ya fa'a a yahu. ya ko samu ya wahalar da shi ya kasar da shi shaytan ya nufe shi ne sai da ya kada shi akan wannan bangaren ya ci nasara akan shi wa amada ala mar'atin fa ajunnaha sai da shaytan ya zo farko abin da ya fara yi ba wajen malamin ya nufa ba sai ya nemi wata mace kawai sai ya yi mata bugun aljanu sai shaidan din ya je bata mata kwakwalwa kun gani nan fa a junnaha ku duba can nan ba na biyu wannan abu ne na gaya maku je ma sai da muka yi magana nan wannan mas'ala ce mashhura ma'luma jiddan jiddan hatta inda suryani har kananan yara ma sun san wannan fa a sai shi shedan ya zo ya sa wa matan nan ai masaha kenan fa ahdasa laha jununan ya sa mata hauka ya shafe ta yi mata shafa irin yadda nanu suke shafan mutane ya shafi wannan mata walaha ikhwatun su ta koma sannan tana da yan uwa sai aka nemi magani fa ya li ha sai kuma shaidan ya zo ya samu yan uwan shi kuma kun ga ya taba can ya taba nan ya je sa wancan ta ya shafe ta ta yi hauka sai kuma ya zo ya je ya samu yan uwan ta ya ce ya san inda za a kai ta kuma wurin magani sau da aka shaidan ya zo ya ce alaikum bi hadal ya ce ku je ku samu wancan fada wannan abin nan na coci bayu da ha sai ji yi mata abin nan yi mata magani ku zo ku ji alhamdulillah ku je ku same shi mata magani qala fa ja'uhu biha sai ko suka zo ja'u biha ilayhi sai suka zo wurin wannan mai bauta tare da wannan yarinya ha ai ha ai wa kanat inda sai mata magani tana zauna wuri shi kun ga can ba ai ba wannan ba aka zo wuri shi shi ya mata magani sai ta zauna a wuri shi ka bayyana ma huwa ai ana nan ko a zaune ana nan din nan ai ka bayyana ma huwa yawman inda ana nan tare bayan an mata magani tana wurin shi a ajabat sai ta bashi sha'awa fataha ya ko faɗa mata fa hamalat ta ɗauki juna biyu fa amada ilaiha fa qatalaha sai kuma ya tashi ya ga cewa yanzu shi a ce yayi wannan bannan sai ya kashe ta Idan ya ziga shi ce to a yanzu yin abu ya bayyana cewa kai ne za a ji kunya da aka sai kashe ta yi ja'a ha? sai yan wanta suka zo fa qala shaytanu sai shaiɗan ya ce mashi dai wannan malami yace anna sahibaka ana sahibaka innaka ayaitani ana ya ce shi wato can wurin da aka zo ni na bata abin cancan da aka ce a rada shi shaidan wa inna shaidana arada hu fa aya ko shaidan yayi nufin ya halaka shi amma ya gaci ya gagari shaidan ne yayi yayi yayi hanyar da zai bi ya halaka shi shaidan Allah bai sa ya samu liko ba to shine ya shirya wannan mata ya taba wannan mata ya ce a je ga ta nan wurin shi a nema mata magani aka nema mata magani to yanzu shine shaidan din yake ba da labari yana cewa ni ne mutumanka. ni abokinka ne innaka hayaita ni ka wahalar da ni na yi na yi yanda za a yi samun halaka ka ban samu ba sai ta wannan matar ana sana'atu hada bika ni ne na aikata wannan abun da kai ni na da wato ni ai wato ka man da'a ni kuma unajjika in dai in ne abun nan ba, wai wannan ko wannan zan yi nisantar da kai ni kuma wannan ah, a jika ko a jika ne na minci a unujika ko a jika ko a wannan ce unajika ne sai ni kuma in samu sai in nisantar da kai daga abun nan wannan abun a saman wannan wannan hamza akan wawo akan alifin din take unajika kai kai man da'a ni kuma unajika mimma sana'tu bika sai in nisantar da kai akan abin da na aikata na sa ka kai saboda haka abin nan ne usjudli sajadatan don haka kai man sujada ɗaya kawai fa sajada lahu sai ko shi ko yi masa sujada kala bayan ya yi masa sujada ya bari inni a minka abarwana da kai inni a kafin laharar alamin ina jin tsoron ubangijin talikai ya ɓace kuma ya tafi zalika qawluhu ka matsali shaitan id insani fur wannan shine misalin aya kamar shi da ya ce wa mutum ya kafirta kuma ya kafirta Allah ka tsare ni isa ta fito sau da wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya kalla kuma ya taka tsantsan daga sharrin shi musamman 'ya'ya mata domin lokacin da aka ce an riga an ɓata maki rayuwa da irin wannan abu to ke da daraja kuma a nan duniya da ta kare Allahumma illa watakila mutum ya tuba tuba ta gaskiya Allah ya karɓa ya rufa mai asiri a lahira amma dai a duniya zai wahala wadda ta je ta yi fasikanci irin wannan hatta haihu kuma ta ƙara yin daraja idan mutane zai wahala da gaske duk abin da za ta yi kuma in dai suka tuno da wannan ciyar, to malam illa ce babba kuma ma illan gashi ba ta tsaya a kanki ba domin duk matar da ta je ta yi zina aka je ranar aurenta aka gano ta yi zinan nan mijin nan ba zai ganta da daraja ba iyayenta ba su da daraja yan uwanta ba su da daraja Bata ta da kima wurinsu in ko ta haiho ɗa ɗan nan bai da kima bai da daraja don haka ta ci amanan iyayenta ta ci amanan yan uwanta ta ci amanan ƴaƴan da ta haifa ta ci amanan su, ta ci amanan zuri'arsu don ba wanda ke so a ce a zuri'arsu ga wadda ba ta yi aure ba ta haihu ba wanda ke son wannan ko ana so duk da aka ci balbalan nan wallahi ba wanda ke son wannan a ce yau ga wata ɗiyar gidanku ce ana jingina ta wurin ku cewa gashi nan ta tayo sai shege ba wanda ke son wannan to saboda haka ne ya kamata ya ka tsantsan a yi taka tsantsan kuma ya ta roƙon Allah kalla kare mu da wannan damal-damal amma abu ne mai muni ba shi da daɗi kuma ba fa muna faɗin waɗannan abubuwan ba ne don mu ma muna jin daɗin su ba ma ma san abun illa saboda karatu in ya zo baya da za'a amma abun bai ma da daɗin ƙaita magana kai su bai da daɗin ji kwata-kwata amma fa abin da ke faruwa kenan yanzu da yawa mutane wanda suka sha dafin bokon nan wannan dafin to sun kai ga su fazina a wurin su ba komai bace ba sa jin komai ba sa kyamata a su ba sa kyamata a su to me amfanin wannan irin amfanin wannan irin rayuwa al'umma mazinata sun yi yawa abu ya lalace duk al'umman da mazinata suka yawa ƴaƴan zina suka yawa a cikin wannan al'umma wannan al'umman nan ba ta da albarka al'umma ce lalatatta al'umma Allah ka tsare ne abinda banu Isra'ila suka yi ta yi kenan ka ce ko a halaka su ko a mai da su duk ma abin da aka yi masu sun cancanta aka ce halluna alhira saboda suna zina suna zina zina suke ba sa jin damuwa suna shan giya ba sa damuwa suna kaza su ji kiɗi su ji waka ba sa jin damuwa to ga yamma yanzu wanda ba a yi shin zina jin kiɗin shan giya ko ko kiɗi da waka haka ibn tayyib ya magana cikin igasatul lafa in dai waɗannan abin suka yi yawa cikin al'umma to al'umman nan kuma ta shiga uku in ma aka tashi aka yi masu hasfu ko aka canza halittarsu ko aka yi masu hasfu ko kasar ko hasfu aka yi ko masku aka yi masu masku ko aka yi masu hasfu masku jikinsu a canza masu halitta hasfu a kife su ma gaba ɗaya aka ce kada kowa ya mamaki sun cancanci haka to kuma auna yanzu ka gani har masu shugabanci da yawa wasu ban ce duka ba amma da yawa wasu kai ka ce idan suka samu mukami aka ba su mukami lasin aka ba su na zina da yawa za su gani su gani su samu yara matasa suke bi cikin gari suna neman masu ɗan mata suna nuna masu aka ɗauka hoton ta aka nuna masu a ce wannan fa mai shan mai ce ce ko nawa za ta sha ba komi a kawo mai ko nawa su yara matasa akwai waɗanda za a gan su first first ka gansu yana da mota mai kyau ka rasa inda yake aiki wasu su rika cewa suna ganin NNPC da yake aiki ko CBN da yake aiki ko dai ina yake aiki saboda ga gidan nan nan nan ya sai wani gida nan ya rushe ashe kawali ne kawali ne shi sana'an shi kawai yana ɗaukar 'yan mata yana kai ma wasu wata kuma mace ce ita ma ita an wuce nata yanayin ita ba a son ta ita ta san inda 'yan mata suke masu kyau yara ƙanana sana'a take nan ta ɗaɗɗauko hotunansu ta bi gidajensu ta je cikin gidajensu wata ɗauka ƙawa ce nan ko ita ma aikin ta ke nan ga ta da ƙaton gida ta gidan sama ta gina amma kuma kawaliya ce aikin da take ta nemi yara a cikin unguwa a wurare a makarantu duk za ta shiga tunda mace yanzu ta je makarantar mata za ta shiga wani matsala ne shiga makarantar 'yan mata ta rika ɗauko yara 'yan mata tana kaiwa ana ba ta kuɗi wata rana wani mai ke na zai kawai na hau keke na zai zai ce ni ko aka ai kai da nike jin na ce kai da yi maganar ka ya ce tambaya ki da ita wai kusa da gidansu ne akwai wata yarinya ta zo ta yi gini ta raba gidan rabi biyu gidan babanta ne ba wai amma ba ta iya gyara duka sai ta raba biyu ta ɗebi rabi sai nata ginin na ban ta so katon janareton nan ta sa ta gyara gidan tana da motoci har guda biyu to wai ita ta gyara wannan saboda bakinta in ta zo ba so ba ta so su rika ganin can sai ta katange ta katanga ta ware gidan ɗaya ne in ta gada ma ta shiga wajen iyayen ta gaisa da su amma ita zai ga gidanta nan kuma gidan ba ta ɗiba ta yi wannan abu ta gama to wai yanzu shi ne sai tambaye ni to yanzu malam ta mutu wai da ta mutu yanzu an zo ga motocinta ga wannan gidan ga katon janareto kuma an dawo tana da kulot guda biyu to yanzu malam ya za a yi da waɗannan kayan ya ce oho sai da za a yi da suwa ya ce a malam ni na san kasan ne to na sani za ka je ka gaya wasu ne yadda za a yi da kayan ya ce shi dai ya so ya sani da ce ba amfani ko ka ba amfani ba wani amfani kawai bata lokaci ne kawai za mu yi a banza ni dai kai ni ka aje ni da zani tafiya ta kawai yayye da yayye ce ba wani amfani ni ba ba abin da zan bata lokaci din gawa saboda iyayen ne zaka ce ba su yanzu kasu taɓa waɗancan kayan da da take rayuwa ta kawo abu suna ta ci to yanzu da ta mutu kuma za su kwashi gara ɓasa ba arha ka ce wai kana so ka tambayi ya za a yi in an faɗi ba kai za ka je ka gaya masu kuma su za su ji ko ko ka ɓata lokacin ka banza ka daina ɓata lokacin ka ba kana da abin yi irin wannan tambayan ta banza ce kawai ko ka gaya mai amsa ba abin da amsan za ta yi ko shi ne ma dan uwan nata tunda dai tana raye ba su yi mata komai ba su hana ba tana kawowa su cinye tana kawowa su cinye yanzu da ta mutu ne ta ba waɗannan kayan za ku ji su cewa saboda haram ne ba za su ansa ba da guda nawa suka ci ta da take raye na kuma ma yanzu kai in ba dai lalacewa ba mutum ya haifi diyarsa ko ya hana ko da a ce ya kasa hana ta wannan abun amma yana zaune ta zo ta yanki filin gidan shi har ta gina gida yana gani shine zai iya mata shine zai dakace ce mai yana kyama abin da take yi ko ni ne ban gane ba to me amfanin wannan magana hatin da dai aka bari ta zo ta yanki gidan nan ta gina nata matar da bata aure ba yarinya budurwa a ce tana da baki za su zo wannan gidan su zauna su yi hira sai lokaci kaza sannan wasu su tafi wasu kuma su kwana nan baban na nan gefe suna ji da shi da maman sun san komi to kuma dan ta mutu yanzu a ce wai kayan ta maha'ai ai wani maganan fatawan ya za a yi da su ba ba ta lokaci ba na banza ai su murna ma za su yi yanzu an mutu an ban musu kaya ga motoci guda biyu ga gida ga generator ga fili plot guda biyu ba ma san kuɗi account na manci abin da ya ce har da na account kuɗi wai an ba ko dubu nawa account ko dubu ɗari hudu ya ce ko dubu na manta ne amma wajen haka aka ce an gani account ɗinta wajen dubu ɗari hudu da wani abu yanzu ga gidaje ga gida ga mota motoci guda biyu ga filaye guda biyu to yanzu malam ne za a yi da waɗannan na ce ko min fawaidil qissa daga cikin fa'idodin da zamu koya a wannan kissa da aka karanta nan ba na ɗaya shine alhalwatu bin nisa'i ke ɓanta da 'ya'ya mata mutum ya keɓe daga shi sai iya mace min akbaril asbabin lati tu'addi ila ko fi zina yana daga cikin mafi girman sababin da ke sa ayi zina a ga yanzu mutum wani abin ne sai ya kebe da mace su tafi wani wuri su tafi aiki tare ko su je wani wuri daga shi sai ita ko da wani abin nan ma a je wani wuri har yi tafiya wata rana wani fa da yake bani labari yadda aka yi shaidan ya ja shi suka yi zina cewa ya aiki aka tura su suka tafi wani wuri wata jiha sai suka je suka kwana hotel kowa da ɗakin shi amma da dare ya yi waccan shedaniyan sai ta taso kawai ta samu daki ta ce wai su wasu abubuwa ne bata fahimce su ba gashi gashi nan sai mata bayani shi kuma yana ganin a cikin aikin ne ashe ita tana da manufa da suka zo wajen bayanin nan malam shedan ya gitta daga nan shi ya ce kuma wai shi abin da ya sani kawai ba wani ba wani abun nan ba so ɗaya ne wani abu ya faru ba sai ga yaya guda biyu ɗan biyu kuma ta na sane ta da ta balle ma suka tafi sai da aka kai inda ba yadda za a yi da su ba ta ƙara yadda ya ganta ba balle ma ya gano akwai abin sai da ta samu abin da ta haihu kuma ya ce wallahi sharrin abin idan ka gan su ba sai ka tambaya ba da an gan su an san shi ne wallahi wallahi ta yi da gansu ba da gan su sai an tambaya ba fara inda aka fara samun matsala ba haka ja ka za su makaranta suka haɗu da yaran shi da gida kawai suka rike su ka a ah, ah, kai adda suka gaji suka da suka ce ba ba su ba ko sai yara suna ganin su a makarantar su kuma da an gan su kawai an gan su dama da an gan su ma sai a ce ga kandan ku kaddan ku ya ce hmm. ba a yin kama ne ba a yin kama ana yin kama ko ta ina ana yin kama kama ce ta ce to guda ɗaya ta ce kai wai ta hayar da wawan su ke ɗan kyauta idon nan wallahi wata eh, guda ɗaya iya to yi zuwa nan ya ka gani ba a yadda da wannan abu da ba wallahi ba a yadda kuma mamunan da muka je ba ba waje abin nan wallahi wani lokaci zai zaga muku gaskiya ba wata muna mba a zaria wata rana sai muka je kawai da daddare sai muka sauka sai muka ga congo conference wallahi malam da muka kama ɗakin nan kawai dare ya yi wajen mun je mun yi sallar isha'i mun dawo sai wani cikin security nan sai ya ce man Allah in ya haƙuri shi ya gani abin nan yana so iman wata magana sai na ce mashi ba komi ni na ce ma zai tambaye wani abu ne har da zan ki sai kawai ce ina so neman ma wata magana na ga kai ya responsible kaza kaza na ce mashi to sai ce in kun shiga cikin ɗaki ku rika sa makulli ta ciki ku kulle waɗannan in dare ya yi yara mata na zuwa nan wasu mara mutunci ne wata kana sai ko ka shiga bayi ko ka wani abin ba kulle ɗakin wai ka zo ka tabbatar ta kan ka to kaji to in ba sa'a ba kai ko ka tadda wata kan gado shi ɗan ya taho kai kana ganin kuma ba kowa wurin nan daga kai sai ita kuma lafiyar kalau kai fa ba mala'ika ba ne. kai kuma ba dutse ba ne kai ba gungume ba ne malasa ne maganin ka a soma kawai ka a fara wallahi shaitan da kake ganin shi nan duk hanyar da zai biya samu tun ya shiga cikin masifa sai ya bi hanyar nan wani zai zo ya ce ne bari ya tuba wani ya ce kaza wani ko tunanin tuban ma ba zai ba ba dai ba a gan shi ba kawai yanzu ga ta nan daga shi sai ita a ɗaki. to na gama abin ne don haka ka yi taka tsantsan da yawa inda mutane ke wannan kuskuren ko namiji ne ko mace ne in ana gaya masu maganan kaɗaita da ya mace sai ce wai shi ya yi trusted kanshi shi wai ya yarda da kanshi ko ita ta ce ta yarda da kanta in aka gaya mata ta daina shiga ɗakin saurayi ko ta daina ziyarta shi ko su daina tafiya wani wuri ita ce wai ita ta yi trusted kanta kai ya kike makaryaciyar banza kai mala'ika ce taka tsantsan mutum zai yi kuma ya turkon Allah Allah ya kare shi daga wannan yadda kuka ga annabi Yusuf din nan ya shiga ya fita sai da aka ba da maganan cewa Allah ne ya kubutar da shi kuma ku kalli matsayinsa annabi ne daga cikin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala sai da aka cewa ba dan Allah ya sa annabi Yusuf ya tuna da baiwar da Allah ya yi mai ba da kyautar da Allah ya yi masa da ya faɗa mata shi fa annabi ne annabi ne daga cikin annabawa kuma nan muka karanta kissar wani bawan Allah aka ce an gan shi za su tafi aikin makka ne wani jijjige ne daga cikin jigajigan bayan Allah suka je daji da suka je daji sai ɗalibansa suka ce malam jira mu nan kai cikin tanti suka kafa tanti suka ce ai malam jira mu nan bari mu shiga cikin daji tunda Allah ya kawo mu nan mu nemo kayan marmari wanda za mu zo mu ci tare da malam ya ce a ah, to ai sai aje tare da ni suka ce abu a malam za a yi mu tafi aiki mu tafi abun nan tare da kai kai dai zauna nan cikin tantin nan mu je mu dawo da su suka bashi cikin tantin nan sai ya ce to ai shi ma ba ya yi zaman banza ba su sun tafi siyo aikin da za a samu lada shi ma bari ya aikin da zai samu lada sai ya tashi kawai kabbar da sallah yana cikin sallan nan sai ya ji musallama ta ina matan nan ta fito ta ina ta fito Allah kaɗai ya sani sai ji ana sallama a kofar tantin nan ha sai ta kaita sallar shi ya ansa sallama wa alaikum assalam sai ta nemi ta shigo ya ce a bai wa Allah tsaya daga nan tsaya menene menene dalilin abu da ni ita ce wai ita kawai abin da take so shi take so so take a biya mata bukata yace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai fashe da ihu ya kama kuka Yai ta kuka yai ta kuka ta tsaya tana gani da ta ƙara matsowa ya ƙara kwantsama kuka ya dinga rusa kuka kai ta ga kukan nan ya kai kuka ita ma sai ta kama kuka tana kuka shi ma yana kara kuka tana kuka yana ƙara kuka kuma waɗancan ba su dawo ba da ta ga kuka ya yi kuka kawai sai ta gudu ta tafiyarta ke gaskiya wannan kuka da ta sa wannan mutumin nan ko ma menene ba za ta samu biyan bukata mai irin wannan kuka kamar dai zai fita tana ganin hakar na motsawa kamar za su kalle saboda kuka da ta tafi ya ce oh ya Allah Allah na gode ma da ka kare ni amma Allah ina tuba zuwa gare ka tunda yau har na wulatanta a wurinka ta yadda wata har za ta iya ganin zan yi zina na wulakanta akwai abin da nema kaji malam sani ya ce akwai abin da nema Allah na wulakanta a wurinka ne shi yasa wata ta zo ta yi tunanin zan iya yin wannan bannan shi yasa ya ta kukan nan ɗaliban nan suka dawo suka tarar da shi yana ta kuka kamar lumfashi zai fita da suka tadda yana kuka su ma sai suka zauna kawai suka yi ta yi suka ce abin da ya sa malam kuka mu yi kawai ba sai mun tambaye shi ba sai ta kuka aka yi kuka aka gama kuma kowa na jin nauyin ya tambaye shi me yasa shi yana kuka suka tafi suka tafi aikin haji suka je suka gama aikin hajjin su bayan an ɗauki zamani mai tsawo sannan wasu duk sun mutu ma cikin su saura shi da wani ɗalibin shi guda ɗaya ya rage wata rana sun sauka a wani gari da daddare sai ga malam ya tashi kuma yana ta kuka shigen irin wancan kukan da ya yi a wancan lokacin ya tambaye shi yau da ya gama shi ma ya kuka tare da shi suka yi ta kuka har lokacin alfijir bayan an yi sallah asuba an dawo sai ce malam ka yi haƙuri ina raye tare da kai wannan shine kukanka na biyu wanda na gani mai muni wanda sai da ya samu kuka abinda ya sa zan tambayi ka kai haƙuri saboda abokai na wanda suka yi kukancan na farko duk sun kare yau ba wanda ya san dalilin kukanka na farko gashi kuma har kayi na biyu irin wancan kukan da bamu taba ganin irin shi ba malam in babu damuwa ka gaya man dalilin da ya sa kai kukancan na farko da kuma dalilin da ya sa kai wannan kuka na biyu wanda irin wancan ne ba shi da bambanci malamin na ya yi shuru ya ƙara yin wani kukan bayan ya gama sai ya ce mashi zan gaya ma dalilin da na kukan farko da na biyu amma da sharaɗin ba za ka gaya ma kowa ba sai na mutu in kai ka rayu dai ka rayu bayana to ba ka gaya ma kowa labarin nan sai da ka ji na mutu ta dauki alkawari sai ya bashi labari ya ce kaga wannan kukan na farko wancan kukan da ka gani na farko ka ji labarin shi ai ba sai na maimaita ba na gaya maka ga yadda ya faru ya ce mai kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce wannan kukan kuma na biyu da na yi shi kuma mafarki na yi wani mala'ika yana hira da wani mala'ikan yana ce masu zo ka ga wani bawa daga cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya taki aka ba shi wani matsayi kamar irin matsayin da aka ba annabi yusuf alaihi salatu wasalam a wurin allah ya ce ga yadda aka yi annabi yusuf ya allah ya kubutar da shi bai fada wa matan nan ba shi ma wannan ga yadda aka yi saboda haka allah ya ambace shi ya ce ga wani nan cikin al'umman manzon allah mai matsayi kamar an ba shi daraja an ba shi wani mukami irin kwatankwaci ba kamo annabawa ake ba amma dai yana da daraja babba saboda ya kwaikwayi annabi yusuf a abin nan ba ya ce to shi ne na ga cewa ni yanzu har wani matsayi nake da shi da can ba ya yi kuka ba ne akan ya wulakanta ya ce to yanzu allah ya yi mai wata daraja wanda ha aka ambace shi a sama har mala'iku hira akan shi wannan kuma shi ya sa shi kuka wancan kukan na bakin ciki ne wannan kukan murna ne kaji kissa saura kuma ka je ka faɗi wani wuri su ce a yi na ka samu yana nan cikin mawaƙiful imaniya na Dr. Ahmad Murnan Farid in ka duba can ƙarshen littafin mawaƙif imaniya za ka fi kisan nan bi izinillah yana na a cikin mawaƙif imaniya ya fito ko saboda kada ka je wani sai ya ji ya kaga kamar ya yarda sai ya gama ya ce mala abubakar da Allah a taimaka wannan kisan nan da aka ba mu a ina za mu samu ta to kuma da ka gaya masa nan mawaƙif imaniya da ka bi kuma za ka ga ah, ibn al-qayyim ya bada ya bada kisan abun nan din amma dai nan kusa kusa tana nan cikin mawaƙif imaniya ina fata Allah ya taimake mu saboda haka kada mutum ya ce wai shi ya yarda da kanshi bi shari'a ka bi shari'an nan ke ma ki bi shari'a kada a ce ku daina keɓewa da ke da wannan mutum shi kadai a wuri za ki ce ba komai to sai ni ita ba ta jin komai babu wani abun nan ba ko abun nan ne ba wani maganan ba a jin komi abun nan ya faru sosai nan na taba baku labari wani yake cewa a wajen canji ne fa yau kuma an koma wajen canji wata ta zo ta samu wani yaro ta ce za ta anshi canji a bi ta gida a je a anso da aka je kawai ya dawo sai ya dawo ba kudi aka ce ina canjin da kawai haka ina canjin da kai kai ubanka ina canjin da ka je ka anso ya shiru shuru aka matsa masa ya ce a yi ba wani canji domin kayo gidan ya yi shuru da aka matsa kawai ya ce ai da ya je gidan nan ba canji sai kawai ta kulle wuri da shi kawai ta je sai dai ta ce tana zuwa sai dai ya ji ta taje ta yi wanka ta sa riga bacci ta ce a ita yanzu mijinta wata kaza kenan menene saboda aka yi ta ga abin da take so in kuma ba haka ba shi kuma shikenan dai daga nan ai dole ya tsaya daga an so canji ka bi ta gida ba kowa gidan ta zo ta tafi da kai misali ne fa kawai na ce kada masu canji su ce yau duk inda za ta ja ka ta je daga kai sai ita nan ta ce a je can ka an so a je can kakkaje balle a je ita kadai ba kowa gidan daga kai sai mace ta rufe da kai a wannan zamanin to ka shiga iya hadari wallahi ko mata abokin ka ce kana zuwa gidan nan tana cewa shigo kana yadda kana shiga baya nan ta ce shigo ka jira shi jira shi a waje ko kuma ka tafi tun da bai nan ka dawo amma inda za ta rika ce ma shigo a ɗauko ma wani ɗan jinja jinja da wani soɓo zobo kana sha in ka sake sai ka sha mamaki ka san iyakar daɗe da ta yi tana buƙatar ta samu wani ta yi wannan shaidancin to ma me za ka yi tun da bai nan wurin shi ba ka zo ko wurin ta ka zo da ba to an ce bai nan to ba shi kenan ba amma in akwai mutane in akwai wani abun nan in ya samu da za ga abun nan ba ko kuma akwai amintaka kai yanzu dai ba abun nan bu tsoro ne ko kuma tana so ta raba ku sai da ka zo ka zauna kawai akan teburi dama ta yi ta yi ta rasa yadda za a yi ta raba ku komi in zai yi sai ya ce a bari zai shawara sai ta gane da ka yake shawara kullum kullum ta yi ta yi yadda za ta raba ku abu yaƙi in ta faɗi magana ka ce kai wannan ba zai ci ban wannan magana in kina so ran ke rika ɓaci to ki rika magana abokina ba ta ga matsayin ci ba bane don tana so ta raba ku fa ƙarshen ta wata ran ta zo ta ce ma ka shigo ka shigo sai ya kusa zuwa kawai sai ta je ta zauna kusa da kai ta ce sakadni sakadni sakadni shi kuma ya ji ta ruga da gudu sai wani wuri ta leƙo ya akai na ji ana sakanni-sakanni me ya faru ke haka ta ce me za ka faɗi mai yadda ba ba komi carri Allah ya tsari mu wadda k'a mai takatsantsan kakka yadda ka riƙa kakkai da kaɗaita da mace babu gairu babu dalili babu wani abu da za a ce abin nan ne shaidan ne zai zo ya zama na uku wani da aka yi magana lokacin muna makaranta aka ce to in za a je neman aure fa ya ce ka je ka zauna cikin inda ba tuhuma inda ba wani abu ko haɗa ka da wani yaro mai wayo kuna zaune ba tuhuma ko inda za ku zauna ba tuhuma sai wani ya ce to in ya je da abokin shi ba ya ce to ba ka tsoro abokin ya kwace ma to abokin fa abokin wani bai ban budurwa wani ma hamma ta auren ma ya ban ma ne balle balle budurwa ka aura bai bari ba yana yana tafiya gidan ba kwanan nan sai da ga bidiyo ba ga wani gidan abokin shi wani su matan ba su ne suke wani besti besti ba su ce besti wannan bestin ko besti mace ko besti namiji ba daga haka ake tahowa ba ba a maganan amintaka a ce wai an amince da abun nan ba har ya kai ga shaidan ya ba da dama irin wannan a zo a kadai ta mutum shi kadai da shi da mace a kiyaye wannan abun tun da annabi ya gaya mana a kiyaya kun san dai ba a maganan ba in ana maganar salahiyya gyaruwan mutum da amintaka ba a ma maganar annabi ko sahabbai ba a magana balle ma balle ba abun nan ba balle ba a magana annabi in dai magana abun nan ne kuma su suka bi jin tsoron wannan abu to shine mutum shi sai ya ce wai shi ya aminta wai shi ya yarda da kanshi wai ya yi trusting kanshi trusting kanka a ina kai dutse ne kariya ne ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك saboda annabi saboda haka annabi yayi gargadi akan wannan kuki yayi kadai ta ku da yaya mata daga kai sai ita kuma muharraman ka ba a muharraman ma yanzu ya aka kare ya aka kare zaka ga yanzu mace ma ita da 'ya'yanta ma suna ana ana ana kama su da banna wata mace da macen diyarta ma lesbian lesbianism suke da ita da diyarta ma da taifa an yi wannan wannan baba ne da shi da 'ya'yan shi nan na baku labari kafin azumi kafin a gama azumi fara azumi da sati biyu an zo za a aure a wani gida an zo an ga yarinya ta an ta wane ne ashe baban ne da aka matsa ma 'ya'yan guda uku biyu ya ɓata. su kamar raba masu girki ma 'ya'yan shi to balle balle abin nan ma da haka yanzu ma ma tsoro za a riƙa ji ba a babbawa gida shi kaɗai da shi da yarinya budurwa mace saboda masifan mutane وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يأتي لا يخلون أحدكم بامرأة باب كذا دينكو يكسكرا يكأيت دشيد وتمتي إلا مع ذي محرم تسيكو إن أكوي محرم إنسا أكوي وند ذي إيا ولين ينا غني محرم وند إن يقب النابا لايبا ba a yadda da kane mara wayo babba ake so yayanta shi yasa ko maka za a ba a zo a ce wai wannan dan saboda wai miji da da da matashi sai kuma kanwan matar su ko abin nan ina ai wani lokaci ta za su je su ke banta shi da ita an ma taɓa yi wannan abin nan bane to balle kuma yaro karami mu mun taba sanin lokacin da muke sallanta aka zo wani shi wai ya yadda ya shi ta zo ta hajji sai su taho tare da wani dan yaro dan kurkuri sai su taho da an taho sai ta je ta taho da saurayinta sai a zo shi dan kurkurin sai a tura shi can gaba ya je jingina bango su suna ta makalkale jikin bango shi kuma yana daga can gaba yana bacci a jikin bango ya haka dan karami ne yana ta bacci to shi dan karami da za a aika ma ana zuwa za a shiga wani wuri aka ce mai ya tafi can ya je ya dawo akwai wadda tana zuwa islamiya ne ita da kanwata ana ganin islamiya suke zuwa da ashe in ta je islamiyya sai ta ba kanwata jikarta ta rike mata sai ta tafi inda za ta sai an tashi islamiyya ba ajinsu ɗaya ba sai kawai ta zo ita zo ta aishi jikarta ko an kusa tashi islamiyya ta zo ta anshi jikarta ran nan ta ba ta jikan Allah da ikon shi da aka je islamiyya sai aka ce an yi rasuwa yau ba karatu a dawo gida ita ta riga ta wuce sai suka dawo gida da aka dawo gida maman sa ce to ina wanci ta ce a ah, ai ta bani jikarta ta ce tana zuwa ta ce ta tafi ina ta ce to dama haka take yi kullum sai ta bani jikarta ta ce man tana zuwa wata rana sai an tashi sai ta dawo wata rana sai an kusa tashi sai ta dawo aka ce ai ko za ta sani ta dawo aka ce to ya aka yi sai da cika da ta ce wallahi ai su yau ba su tashi da wuri ba wani malami ne ga shi nan kullum shi dama sai a tashi ki tashi mutane ya mana karatu an tashi ko ma wanda ce za ki za ki zai yau an taimaka karatu da nemo abun bugu ta ba da kifa mata shi a ce zai kin gaya ma yadda kika je da ta fara bugunta ta fara bugunta malam ta jijji mata ta fara bayani dan Allah ta tsaya ta abin nan a takaice da aka zo har ta samu juna biyu ta jefa daga makaranta ta ba ya karamin wa to inda babba ne na namiji shi zai da ba shi a rikawa da jikan nan ba a sani ba ba za a yadda ba so in mace ce ko su ɗari ne in babu namiji cikinsu a matsayin muharami dukkan su ɗarin nan ba matsala ce ko su ɗari ne in dai ba namiji a ciki akwai matsala su ya su za su yi ba juna wayo wannan taima wannan wayo wannan taima wannan wayo kowace ta wurinta bayan da namiji ba zai yi ba shi yasa aikin hajji ba a wasa da irin waɗannan abubuwan duk da na ga wani yaro yana cewa wai ai an wuce wannan zamanin ba dolanci ne a ce wai sai mace in za ta yi tafiya ko in za ta je abin nan sai da muharrami wai a wanzu an yi wani ci gaban da an wuce nan wurin ga jirgi ga mota ga wane ne saboda shi mahaukaci ne mai ma gane menene hikiman da ta sa aka ce abin nan muharramin ba to ga yawa inda jirgi da mota in ta mutuwa zai mata wanka ba zai rufe ta in ba muharramin to malaman fiƙi ba har sai da suka yi tsarin yadda za a yi ba irin waɗannan abubuwan nan shi ya koma can Abuja ya zauna kawai ya sha shayi ya nema mutane hauka annabi ne za ka yi karatun da ka wuce ka kai tunanin da ma ya yi balle har ka wuce ka ce wai wancan wai ba a san abin da zamani zai zo wanda sai da aka nuna mai yadda duniyan za ta zama har ƙarshe ya gani sannan ya zo ya rika faɗin magana yana faɗin yadda za a yi sannan mutum wai rikare na annabi yana ganin wai akwai wasu abu na ilimi har da za su bayyana har a wuce nan shi annabi bai san haka zai ba in ba mawukaci ba wa fi riwaya la yakhlu wanna rajulun bi imra'a kada ɗayan ku ya kusanta ba wani namiji ba lokacin da wani zai kadaita da shi da wata mace illa kana salisuhuma ash-shaytan face na ukun sa kuma shaytan ne kaga daga nan ko in ya zama na ukun su ba zuga su zai ta yi ba ya zugo shi ita ya zugo ta ya zugo shi ya zugo ta ya zugo shi ya zugo ta ana haka nan kowa sai ya ji jikin shi ya ansa daga nan shi dan ya ansa sai banna wa nabi sa'idin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min sabahin babu wata asuba da za a yi wata safiya illa wa malakani yunadiyani face wasu mala'iku biyu suna kira suna cewa wailun lirrijali minan nisa'i wailun wa wailun lil nisa'i minar rijali yace wailun yace bani azaba ta tabbata ga maza saboda mata kuma azaba ta tabbata ga mata saboda maza kowane bangare suna cikin hadari saboda haka mata sai sun yi taka tsantsan game da maza maza sai sun yi taka tsantsan game da mata wani malamin cewa yanzu an wayi gari maza game da mata ba sa tausayin 'ya'ya mata yadda kasan zaki bai tausayin dabbobi a daji haka mazan wannan zamanin ba sa tausayin su zubar da mutuncin 'ya'ya mata saboda aka ka shaidinku da mazan wannan zamanin mata za a ji ji in kuma za a ji ba bari na'am to ka ko ko wajen aiki gashi nan wani fada aka zo aka ce shi lokacin da ya kafin ma ya samu aiki yake cewa shi dai ranar da Allah ya bashi aiki ya ce masu siket sun shiga uku ya ce masu guntun siket sun shiga uku a wurin shi kuma da ya samu sai da suka shiga uku na? faraka wailun lin rijali minan nisa'i wa wailun lin nisa'i minan rijali kowa ya kaka san zaka rawahu ibnu majah wal hakim وصححه وقال صحيح الإسناد حديث النين إن تتشين أنه النبي النبي نقل شيء التحذير من ترك النساء عند مدعى العلاج يا روحاني gargaɗi a daina barin mata wajen wanda suke cewa suna magani irin na ruhani wanda za a ce su masu ya ko su masu wani abu ka a basu su kadai sawa'un kana zalika fil isi. au inda dullali sufiya duk ɗaya ne wannan a ce a kai su a coci ko a kai su wajen batattun su ba su ce suna da magani walil asaf malam ce abun bakin ciki fa na nasma'u an ba'dir rijal muna jin wasu daga cikin mazaje wa na zawjatihim eh alladhina yatrukuna zawjatihim inda adil mashayikh wanda za su je su ban matansu a wajen wajen wasu malamai su ce masu wai almashayikh ayyaman su su kwanaki wai ya hujjata ila ruhaniyan cewa za a cire mata gashin minkiri ko za a cire minkiri sai a kai ta wajen wani shehi a ce ta kwana bakwai in an yi amarya a ce a kai ta wani wuri a aje ta gidan wani ko kwana uku ko kwana bakwai wai za a yi mata wani tsarki na musamman ita yanzu ta zama abin nan shi kenan an gama abin da za a gama a ba mu an gama abin da za a yi kwana bakwai ruhaniyan kuma har yanzu ba a bari ba ana yi wa huwa dalal bi ainihi wannan shine bata wanda yake da ainihin bata kenan ta'ammal kai mai karatu ku masu karatu mu masu karanta nan wallah ta'ammal lura da wannan abun matukar lura Allah kare mu tafi bi hala amma na sha tara kenan in kaddara Allah lil muqa yarjumuna qabrahu ba'da mautihi abu rugal kenan na'am hmm? raguna ta ne amma sun kuma a wurin mutane daban-daban na ka shi ya ce wurin guda sha bakwai sun sa musu alama kowa ya sa mana shi alama sun yi shi sai su tafi amma da ya zo wurin tsoki a tsoki sai ya ga sha bakwai sun sha bakwai ya fiya ga sha bakwai sun irin alama shi ke a ciki to yanzu ragon da aka kace an zo ana so a kan dubu samari yanzu ya inda ya wannan tsara mai ya wurare da da ya yi da kuma an ana so ya ga a wannan samari. ba sai sai da wuri shi sadaka a tun da zan mana shi bane kamar sun tuwa ce tambaya ce ku inda ne za a dauka ka tashi dauke ka hoto zai ya dauke ka a ya za ka ce a ya ɗauke dauke ka ka dauke shi dauke shi dauke shi shugaban ba su hakuri ne ka jira ka dauke shugaban ba su godiya amma shi ai suna ganin shi ba a karatu eh da su in kan zo amma ya rubutu a sa shugaban masu hakuri in ka samo shugaban masu godiya ma ka dauko shi ka samu ka ce shugaban masu godiya Eh, zai zo sai ka eh, bar ya dawo a yi rubutu sosai yadda zai fito sosai a ce wannan shi ne shugaban masu godiya na? a zai yi na sani cewa ya yi wani ne ya tambaya ku ji ya je sau raguna ya je sau ragunan nan yana saye wuri daban-daban kuma ya saya a can ya saya a can ya saya a can da kudade daban-daban to yanzu ya so raguna ne guda goma sha bakwai kowane in ya yana sa mai alama kowane yana sa yana sa ya sai sa mai alama to yanzu da ya zo aka sauke mai raguna sai ga raguna sun koma sha takwas kuma da alamomi duk irin nashi kenan ya sa masu alama kaga kenan wajen saye an yi kuskure an kara mai daya ko tun da sha bakwai ya saya to amma ba wuri ɗaya ya saya ba zai iya yiwa ya sai uku a can ya sai hudu a can ko ya sai kaza har da ya jimlan sha bakwai amma yanzu raguna sun koma sha takwas ya fito ko to shi ne yanzu sai ya rasa to ragon nan a ina ya ɗauko shi a inda ya sassai raguna tunda wani lokaci kasuwa ce masu ma zuwa suka yan kasuwa kowa ya kawo nashi ne shi ma ya sayar a wurin to shi ne yanzu raguna sun koma sha takwas to an zo an sai guda ɗayan kuma wanda yake ganin ba shi ne ba nashin ba ne an saya dubu tamanin shi ragon to yanzu ya zai yi samson mai sauƙi ce tunda ba a iya gano wanda aka inda aka saya ba iya gano masu hakkin su kuma ba tahowa za su su ma neman shi ba ina ma za su taho neman shi ba su ma san inda ya nufa ba shi ma bai san inda suka nufa ba to kawai halli shi mai nan in an sai da dubu tamanin din nan sai a yi sadaka da kuɗin idan da mai ragon zai zo ya gano wanda ya saya da ya gano inda aka yi kuskure ko ya taho kaduna misali ya ce a nan kaduna ne ya gano wanda ya sai ragunan shi ya ɗauko ɗaya da kuskure to shi kenan yanzu in ya zo sai ya nemi hallu to ni ban gane wanda na ɗauko muwa ba na sai da ragon na yi sadaka da kuɗi in ka yarda da sadakan shi kenan in bai yarda da sadakan ba sai a mai da mai kuɗin shi shi kuma ya hau sadakan idan kuma ya ce ya yarda shi ma ya sadaka shi kenan in kuma bai zo ba to an mai sadaka shi kenan Allah zai ba shi lada bi izin lai ta'ala shi wannan aka ɗauki ragon shi na'am eh hmm. an ce maka ba wuri ya saya kaɗan can ya saya can ya saya can eh to to ya ɗaura gun yanzu ya koma can in ya je can wani sai an shi kuɗin nan wanda ba ragon shi wani tunda ba ragon balle mutanen su taru su ce na wane ne ko na wane ne yana zuwa yi wannan cigiyar ga kuɗi dubu tamanin ba zai wuce mutum biyu ba sai wani ya an shi kuɗin malam Amadu da ragon na nan ne zai koma da shi can ya je wajen cewa wannan ragon ne na banga ne ba na saye saboda aka ina neman mai shi to nan ne mutane da kan za su ce ragon wane ne amma in dai ba ragon nan ya koma wai yana neman ya ba da kuɗin a wurin masu rago to ina tabbatar ma wani sayan shi kuɗin nan kuma ba ragon shi bane to in shi kuma mai ragon ya fito daga baya fa na'am to kage sadakan nan ya bi kuɗin in mai rago ya zo shi ya biya ya ci sadakan in mai rago bai zo ba ya yi mai sadaka ni a fahimta ta ya fi sauƙi amma inda yadda za a yi a gano mai shi kuma to wannan kuma shi ya fi sauƙi shi ne ya fi zama daidai in ya san akwai yadda za a iya gano mai ragon to wannan shi ne wallahu ala ne kace kai kuma kai fa ke kawo riku cikin ladan sai kullum su doko kuma ma karatun ba a ba tambaya cikin karatun sai dai masu rabo to abubuwa wannan hamma mutum zai yane wa wani ne ce ba za a yi addu'a ba wasu abubuwa ne suka yi mai yawa <laughs> Allah ya ba kowa ba fita eh jabi eh to mata ne aka kawo kara ta ana fama da ku surutu kuke yi a wajen kuma ku bar yara ba ba control in an zama muku magana kuma ku yi kaman ba ji ba to duk wanda ta ci gaba da yin haka nan kawai in ta ki a fitar da ita akwai wanda na sani suna nan in dai an cima mutum so ɗaya so biyu so uku ya gyara ya ki to kawai a ce ta tafi gida in an ki kuma akwai wanda zan sa ta ɗauke ta waje gaba ɗaya sai ta kai ta gyar ta jefar da ita mu ba wasa muke wannan wani ba za mu yarda da wannan ma iskanci ne wannan kuma mun an sani doka ce in ana yin ba daidai ba aka zo aka ce a gyara dole a gyara shine amfanin ma zuwa makarantar kuma na sha gaya muku masu yara su rika riƙe kuma yanzu ga nan ina magana ga wata tana dunkun dunkun kasu biyu an ce maku ba cewa muka kada a zo da yara ba amma an zo da yara a sassanya su tsakiyar manya a daidike su ba sakin su ake wannan ba wurin filin kwallo ba ne wallahi sake su muna sallah su ce mana guje guje ai muna ji ko kuma mai kuka in kika ji naki ya kwantsame da kuka kin yi kin yi kin yi bai ba sai ki daukar ki fita waje ki je can waje ki tsare shi musamman ma in ba fara sallah ba in ko an fara sallah mu ma mukan yi kokari mu koyi da annabi mu takaita sallan ma ai sauri saboda kada abun yi in kika ga abu ya gagara har zai dauki hankalin mutane to ke ki daukai ki fita waje ya fi sauki akan ki ba mana shi bi gaba daya ruda mana mu gaba daya abun ba daidai bane haka sau da in an ce ga doka dole ne a bi dokan nan na gaya maku dole ne a bi doka ku kwanaki haka muka yi da halima nan sai shi sa ma yanzu ta zuwa sosai saboda na yi mata maganganu sosai ba wanda zai zo nan a ce mai ga yadda za a bi doka a gara mai in ba ko ne za a gaya masa ne so daya a gaya mai so biyu ga yadda tsari yake ga yadda ka'ida take ga yadda ka'ida take amma wasu ba za su ji ba akwai abubuwa da yawa za ta gaya mutane ko da maganan caji ne nan na gaya mutane na ce duk wanda ya zo masallaci mu ba mu ce kada ka sa caji ba amma mutum zai shigo cikin masallaci wai maimakon ya fara yin tahiyatul masjid sai ya fara zuwa ya sa caji ko ko ana karatu ne mutum sai ya shigo kawai sai ne monin caji wai sai ya ya gama sa caji tukuna wani lokaci ya sa anan bai bai bas bas bai ba ya koma can ya bas bas fi ya dauke mutane hankali saboda caji dama caji ka zo kuma za a gaya wa mutane amma ba za su ji ba ba zai yiwu ba ne doka ne dole ne in an ce ga ka'ida dole mutum ya bi ta dole ne mutum ya bi dole ne sau da aka yi an maku magana dole ku ji an ce ku shuru dole ku shuru in kun ki shuru aka gaya maku wanda aka ce ta shurun nan ta aka maimaita mata ta shuru ta a nuna ta a ce ta fita idan ta ki akwai waɗanda zan sa su ɗauke ta sai sun kai ta gate ko kuma mu haɗa ta da polis kuma mu yawa in ka tashi haɗa ki da polis sai mun ce ma tuhumar ki muke ma an turo ki ne ki da ma. don haka ba shi ke nan ba kuma polis ɗin suna wannan zaune ba wai ba sa nan ba ba sai mun ci wahala ba kawai illa abu ɗaya za a yi a kira a ɗauko mota mota kwasa a ko ku nawa ne ba ruwan mutum ya je can ya an shi ma tashi a police station ko ɗaya shi ba dole ne a bi ka'ida subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين